garin nan ai wane ne ya da musu bayanin kanshi da kuma bayanin garin da sarkin garin al'amari da ya zama kuma duk wani duk waɗanda yake faɗa ba su sarkin garin da yake faɗa shi ne ba san su bincike a tarihi na dattijai na garin da sauran suka gano wannan sarkin da yake magana an kai shekara ɗari kaza ne da suka wuce kaga yanzu ɗan tarihi kan samu abin tarihi sai ne zai mutu ne ko kila ma fahimta saboda haka kaga abin da suke cewa wala yushiran nabikum ahadan yanzu ya bayyana magana kada a gane ya gane sai dai tsoron su na biyu innakum in yi yazharu alaikum yarjumukum aw ya'idukum fi millatikum wa lan tuflihu idan abadan shi ne tsoron saboda idan har aka gane ku to ɗayan biyu ne ko dai ku nuna ku kafirci ko ku karye ku to wannan babu saboda ana cewa sarkin garin da suka taras a wannan lokacin mutumin kirki ne aka kai shi gidan sarki ya ba da labarin kansa ya ce shi fa suka bar garin nan <laughs> kuma ga abin da ya faru shi yana cewa jiya to kaga akwai akwai abin kaman babban kwakwalwa ne ko ko mene ne suka da ya fahimci cewa tabbas wata baiwa ce wata ajiya ce Allah ya amma auliya wa rahmanu ke Allah ya nuna <laughs> wato wani iko na ta akan Allah ta'ala ce wa kazalika a akarna alai ta haka ne muka ainihin sa mutane a akarna alai ai sala'ana alaikum annasa Allah ta'ala ya sa mutane su gane ليألم أن وعد الله حق تقول كون كان من ننجل فتنشي وعتبت القول أن الله تعالى نجتياني كتياني وأن الفعاد لا ريب فيها وما فقدت السؤال ياما فضاب ما كوائز دومي يتنزعون بينهم أمرهم تقول كون كان ننجل لأصحاب الناس أتفاده أغامنا أكيم من أبتعنا من ننجل أنت من يكون هذه الحيلة وقمت أبنى الجامعة إلى ما أكون mutanen garin da aka tada ashabul kafi a zamanin da aka tada ashabul kafi ko mutanen wannan alƙaryar da suka gane su to kafircin suna kafircin da ya fara shiga zuciyarsu a lokacin shi shine suna ganin alƙiyamar nan ba ba sai Allah ta'ala ya yi mutum ya ba su aya da waɗansu mutane ke fitar su da kusan da su da suke tabbaci shekara yi kaza sai ya tashe su a zamanin ya kuma kawo cikin gaban ganin da ya ga wato dukiya ne da tsuntsu biyu da dukiya da yake kanan Allah ta'ala ya kaddar daidai ga lokacin da za su kai a cikin lokacin da za su kai kuma ga al'umman garin da za su kai ko kuma suna cikin wata yunwa. bayan ga ko dan suka yana bare saboda mun kuka jin garin mutumin ke ne sai dai shi buka kafin alkiyama ya ba da rafi nan kafin ya ba su gani da Allah ya nufe da so ya faɗaƙar da su ya faɗaƙar da su ta hanyar buga musu misali da musamman Allah ta'ala ya kada su daga bakin ne saboda ya nuna wa mutanen wannan garin aya ku san cewa tabbas wa'adan Allah da alƙawarin Allah gaskiya ne da ya saboda isiyar ta na za'una bai na mu'amara saboda tsakanin su suna ta tattaunawa Kira mana. Ah. <coughs> Lokacin da sarkin gari aka kai wannan bawan Allah wajen sarki ya ba da labarin ka kuma ma ga sauran yan uwansa ga inda suke a ta dunguma kawai sai wajen sauran yan uwan a ta jiya na don ku da kuma suka ba da labarin kan sarki murna da su saboda shi yanzu a matsayin ka na mutumin kirki Allah ta'ala zai na da waɗannan bayan Allah a zamanin shi a gare shi ka ga ba ƙarnar da zaka bane a wuri wanda ka sai ka zama ta wata daraja a gare mutanen gari kuma kowa sai ya zo wanda zai biyo ba ba su gaba shi ba kila muna fahimta Allah ta'ala sai ya saba musu da wata maslaha wannan maslaha da Allah ta'ala ya samu shine sai ya karɓi rayukan su kawai sun biyar ko su an tafi ba kowa sun rafu da kuma sun ba masu da rai da bacci suka yi lokacin da suke baccin shekara ɗari sama da ɗari ko kamar yadda za mu yi babu wani mahalukin da ya zo ya gani amma ga sun gama bacin yanzu an kasa rayuwar ku nan da an zo an ba su ga kunan ba ku da rai kaga mutanen gari an ba su da abin mamaki ba a san da su ba sama da shekara a ɗari uku suna rayuwa yanzu da aka san da su kuma an zuwa an ga ba su da rai kuma to wani al'amari ne yanzu sai su shiga tattauna su yanzu mene na maslaha ya za a yi ba, fa kuma bunu alaihim ne kai ka ittifaqi akan kawai gaskiyar magana yana zane wannan hujjan ko an fili shi a toshe shi me yasa rabbukum alam bihim Allah kadai ka al'amarin mutane kila mana kai to idan aka bar kodon a haka nan to za a zo a rika gaji ne idan kuma ba za a rinka yin gadin ba da kowa ya san abin da mutane za su yi ga waɗannan mutane in sun awanta lokuta kar ya zama ko an bar gawo wasu ku dawo wasu su halatta wala an ta kuma ya zama wata musiba ga mutane garba to tun da dai al'amarin nan dai kawai dai wasu wasu bayan Allah ne na musamman to a toshe kawai shi ke Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa suka yi barci tsawon shekara sama da ɗari uku ya farkar da su yanzu idan ya koyo sake rada su wani lokaci zai rada su kuma za su ikon Allah ya wuce haka wannan ittifaqi ne na su irin muna fahimta to amma matsala ta biyu da suke tattaunawa shi to ya kamata a yi wani abu kuma a wajen na ibada saboda girma al'amarin sunan ne suka samu sabani tsarin labi na zalabo a la'amarin kuma da lantarki zanna a laihin masu wadan suna ganin su abin da ya dace sun zo wadannan da ya bayan Allah ne a samu a gina masallaci a wurin karanta bauta ma Allah domin tunawa da Allah suna da a'a haka nan da ya dace زي جاو الشركة أو في الله تعالى الذين غلبوا على أمرهم وأن كثيرين جاي أكان الأمر أقاب الفاتحة زائدة قال في الكثير لما تقبلنا عليكم الله كنين مقرأتي أولا مدان عنه في من جنة مقرأتي أولا لنتقبلنا alaihim masjida, sai mun gina masallaci malamai suka ce to wasu wane ne suke kafin sun gina masallaci malaman garin suka ce sai sun gina masallaci ko masu ikon garin suka ce sai sun gina masallaci ma'ana su wane ne allazina zalabu ala amrihi mun fahimci wannan saboda haka yanzu nuna mana shin ginin masallacin don an yi din amma abin zargi ne ko ku a'a abin yabo ne mafi rinjaye allazi na zalabu ala amrin su ne ainihin malaku masu iko a gaira saboda ku kalli jimlar yadda ta zo sai mun yi kenan mai iko ne ke cewa shi malami aiki wa abin ne ma jiha ce mun kan wannan kenan sarakunan garin su ne masu fada a masu zartarwa su suka ce mun kai mun masallaci a تصور حكمانا في يوم أن المكلة زرجت الأمر منكم تصور وانا وجاء الثاني حمزة ويني القدر حمزة هذا كنا وجاء وجينا مسألة جاء قبل برام لايم الله ثم لقوانا جمنا يعني من أبتيا وأن لقد كتا هكذا ما لمن تتيبا يعني جمنا كيريا من تتيبا تتيبا وأن تأيها كيرونا مكا كيرا أبتيا أبتيا أبتيا أبتيا أبتيا أبتيا لانك الذين غلبوا على امرهم ما يديكم كلهم جاء ولد كذا مريم جاء وقت السكة مكيس السكة مجردة أشيء ما سويك من دريب ولا أشيء ما سبق كان من دريب أشيء ما لم يوقع أشيء ما في يكون ذلك في الذين ظلموا وكما هجرة هجرة شيء وما لم يجرم يكتب في أجرام الله mun ji cewa waɗannan sun yi rayuwa ne tun kafin zuwa abin da annabi musa alaihi salam kenan idan malaman garin ne kuma ya zama sai yin muwafaqa da shari'an su a lokacin ya zama shar'u man qabla na ce mu shari'ar mu a yanzu ta ba da wannan damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin waye yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara إذ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Allah ta'ala ya la'anci ko kuma ya la'anci yahudu da nasara saboda sun mai da kaburburan annabawa su makajir wurin bauta na isa Allah kara mata da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kwance na rashin lafiya uwa ta ce sai ya lulluɓa kansa idan mutum ya lulluɓa kansa ba inda iska ke shiga zuwa wani lokaci zai zama ya takura ya kunta ko ba haka zuwa sun yi ba iska ya kunta ta ya buɗe sai da shi iska sai kan ce ƙara rikewa alamun akwai abin da yake juya yake juyayi a cikin zuciyarsa ya kaji buɗa baki sai ya ce Allah ya shi ne mai gudu da nasara Allah ya la'anci ya gudu da nasara ya tsaka ruku bora an biya ɗaukun makari ainihin mai da kaburbaran annabawan wajen sujjara wajen mai da shi wajen bokan Allah da Allah ta ce Allah ya kine a rashin lafiya da kuma suke nan da yake ga ma kada a mai da kabarin ka wajen ne ne wajen bokan yanzu kokuwan da ake yi ba ma kabarin annabi ba ma a kabarin wani mutum da ake ganin cewa mutumin kirki ne haka ne ko ba sai a mai da shi an ga kabarin sai a yi shi wani jini ka ga alalla ne ko a mishi ne yaji ne shi irin yadda kake gani ana maka'awa ko ba ta su a zuwa rinka zagaye shi yadda ake maka'awa da wafi ya sa ake mishi abubuwa iri iri sai abin da kai Allah ta'ala ya shirin ku sai da ka kaddara malaman mu suka ce ko mu a shari'a mu haramu Allah ya saka mu shi na tudin albani ba mu kai ya littafi tahdirul sajid yani istiqadul qubur masajid tsoratar an karar da mai bautan Allah ta'ala akan ya mai da kaburbura wajen yin ibada a makabarta ba wai ma wajen ka mai da kabari wajen ibada ba ka je sallah ka kama ka makabarta an kai sallah ka wani kuma kan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanya haka ila ka je hakin makabarta sallah ka ruka ka a wani kuke bari tare na in sallah an kai ma ka ba ta makabarta kawai da ke faruwa da yin ibada daga gina masallaci da asabar da aka ce a gina a kan a wajen kabarin asabar kafi ko daga haka nan ana bauta ma Allah a wajen makaranta zuwa za a bauta ma babu shakka wannan matsayi ne Allah subhanahu ta'ala ba waɗannan bayan Allah da sanadiyyar imanin gaske da kuma tsayuwa da tauhidi ila maka yanzu so da ka duk waliyin da ka ji ana cewa wani waliyi ne amma ka ji yana shuka ƙarya ne ba waliyi ba ne canzan fara ana samun walikaka ne abu daraja ta farko da ake samu ta na walikaka shine idan an tsaye da tauhidi saboda mun ji tauhidin waɗannan bayan Allah Allah ta'ala shi ne babu shakka waɗannan ba annabawa bane waɗansu bayan Allah ne da wasu aqidar ahlus sunna wal jama'a shine sunna da aka yi wa sai dai ɗan damfara ne da ake yanka su ake wani waliyi ne shine ahlus sunna suke karya ne na kidar ahlus sunna game da waliyai shine suna san yadda da akwai su kuma bayan Allah ne za a fara da ko mai kuɗa a masu bin Allah ta'ala ba masu cewa abokan sannan ba kungiyar siyasa ba ce ba sana'a za a kasan kan a ce waliyan wani ya ci wani waliyan wani ya ci wani Allah ya shirka da رسولك فلا تطغى بأمرك Thank you. waɗannan samarin wannan matasan uku ne wa rabi uku kalbuhun na hudun su shine karen in gane wannan wa ya kulu za ka tarar suna cewa kamsatin a a su biyar ne rabi kudin kalbuhun ainihin na shidan su shine karen Allah ta'ala ya rabu man bilgai tana bugun kwano ne kawai zance ne shafi faɗi ne inda Allah ta'ala ba su ne aka ce aka nemo tambaya ta kalubale a zuwa tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba wani ku ne. yake ko idan da za ka ce da za ka bai da muku da tambaya akan ashabul kafi za ka yi suna kai wani suna wani to suna wani shine mafi muhimmanci me suka yi suka samu wannan matsayin shine muhimmanci so da ka an bar jaji ana zukan sai to haka gida bid'a take farko farkon ma'azobi na idara wani zai ce na zo ne in mutabala in tabbatar maka da cewa shehi na wali ne ita abin da ya kawo ka ke zai ce to an ba ka wali ne ta ka ta miki mene an gane wannan ta ka ce a miki mene ya kwaku doka aji ko a koko zama wani karamin annabi shi ma saboda wali ne da zai zo wani kawo sai to الله تعالى يشرك الله تعالى ذات الكون كما تكون تكتب ونكون ونكورات من الغيب ويقولون سبعتهم لكن كنا فقط فقط وثاني منكم كلهم شيء ويقول لكم لا تخص كن شيء يكبر قل قل كبير مسكي وربي أعلم بعثتهم الله تعالى شيء يكبر وقوشيني يتحسل كون ونكورات takamaiman yawan su Allah ta'ala shi kare ya san ko kuma ma la alamakum illa qalil babu wanda ya san ko nawa da kuma sai yan kada Allahu akbar kunga da Allah ta'ala yake wasu na cewa su uku ne na uku karan wasu na cewa biyar ne na shida ne karan sai ta rajuman bilgai sai rushe wancan duka haka dai amma da yake za ka tara kuma za ka za ku rinka cewa su bakwai ne na tabbas din shi ne taron sai Allah ya ke kawo shi a kan wajen rajiman bulgari ba sai da rajiman bulgari ya kawo shi haka ne ko ba kaga ba su na rajiman bulgari da cewa shi ma din ba wai suna da tabbaci ba ne sai ce ko ba bi a lawan da inda ke ka ce Allah shi ya san iyakan kun da ya tsaya a nan da shi kenan amma sai ce ma ya alamu kun illa qalil domin baitin Allah subhanahu wa ta'ala ko su kaɗan daga cikin mutane da Allah ya sanar da su sai na yi zai Na a ta wannan aya shi ka abba sai ya gane magana ya ce to ni ina cikin karatun nan su bakwai da na takwas ne karatu saboda ya rushe wancan sai ya faɗi wani ya ce Allah yi ya fi sani sai ɗan kaɗan kaga wannan ba cikin wanda ya rushe ko ina cikin karatun na gane isharar da ayar take shine su bakwai na na takwas ne karami in gane yadda ake bautan na zuwa ba shi ina cin karanta ai ba wai na cin karatun Allah ya mutu wani wahayi ne daban ba a'a inda aka rushe wannan aka bar wannan ce ya yace a a'lamu ne a alamun da bi iddati ya tsaya a nan ba sai ce ma ya alamuhum illa lafali. inda ya tsaya قر في آلام في إحدى السين كثيرة حتى ما تشي وبقي يعني فقط لقرانا ما بعد بقوني لا فقط بشيء أما شيء وند أكي ما يعلمهم إلا قليل يا نور شيء وأكو أكونا فقط يكون عباس في سنة سنة نقلنا البركة Allah ta'ala ya zaɓi ibn Abbas cikin kaɗan nan ga kuma mun zama duk cikin kaɗan nan ko mun zama ba mun zama cikin kaɗan nan ko kuma mun zama cikin wanda kaɗan ɗin da suka kai ne suka fi nan da Allah ta'ala ce fala bi ma rufihim illa mira'an zahira kada ka tsaya kana wani jayayya da waɗannan kafiran mun gane wannan illa mira'an zahira sai dai tattaunawa wanda za ka ba su hujja karara amma da zo ce maka ka yi kaza kada a yi kaza duk ta faɗa ta lokacin ka a kan gane wannan yasa idan kana karantar da sunna kai ka karantar da ka mujarrajin karantar da sunna da kake dan bid'a na ne yana zuwa saboda sunna bid'a na so ku yi shi sunna ce to duk inda ka zo karantar da sunna inda wata bid'a a wajen ya dauka rabi take bi yanzu ka ga karatu muka yi muka ce lana sassa zanna alaihim masjidan zargi ake yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wani dan bid'a na ne yana jin hausa biyu ولا تتوقف فيه منهم أحدا كذا تتفق نيما بياني أقام هذا أصحاب القائمة يجين كي تلعنين كين وإحسى هذا الكتاب وما لنا هذا وما قائمة ذي قيامة أنا أخلص الله أبدي إيمان أبدي ولك أنا قائمة حديث يا إبدا كما جاء الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا يقول أمة كان فتار فنا دوب وزنك ورقان وانا قائد لدوكين عائد لدوكين الفوران نزل الله يجب أن تقول الله بكورو سائده ويجب wannan ba zai shekaru sai ya jawo alƙur'ani kila mara kawai shi ta an samu tabbas da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da ta samu fuhad a ƙasashen abin nan ƙasashen ado ta rum da sauran sauran ainihin tsintan waɗannan littattafai na ado kitab sun sauran kabibiyar. Surin ka karanta. ga wanda suka fi shahara ɗin, akwai shi abdullahi bin amr bin al daga cikin ta dai akwai biya wa mutum tafiranta da su kamar uwa abdul manabbi dan uwa amma bin manabbi ya tafiranta kwarai da kudin na wani ahalin kitab kuma sai zai zo musu illa bangaren ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan tsoron zuwa hadisi dole sai sun yi mawa muwafaqa da wadansu kada ya zama to sun cikin wata magana ce mai kyau da kuma wadansu maganganu suka kawo القرآن من يوم فلا تصدق فيه من أحد هو دبا كل شيء قاتل عن جامع إذا كان حدث المشينة من من شفيه الله تعالى ذلك ما نتظن أما حتى لنساليهم لجد لأداء علم وميد الدراسة الله تعالى بان الله تعالى شو أنت منه عادل لها تظهر بولا شيء أنكو أطلق هنا حاكم ولا تقول أن لكائن إني قائل ذلك غدا فمن كما ذا إرشاد تأكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول أن لكائن فقال تقارى تقيل وأنا بكثير إني قائل ذلك غدا ai gobe zan yi kaza illa an insha Allah idan haka ce ai gobe zan yi kaza to ka ce insha Allah an gane wannan ka ce insha Allah me yasa saboda tambayan da ake maka kan alfabo ta ce ke ku dawo gobe kun ga hikima Allah ta'ala bai fara masa da cewa wala ta kulan da shay'in ne qa'imun zalika gadan ba ya fara da jan kunnen ta cewa kada ta ce kaza ba sai da ya baki iskan ku kuma yanzu hankalin shi a kanta sannan ka yi shiga in gano na kai mishi shiga dukkan an bata wani bawan Allah da na ji labarin sa an gan shi a Madina yana tafiya da kakarni a saman masallata annabi sallallahu alaihi wasallam wani na ganin shi raka mashi kwara ya ce kira kasar mun sai ya cire sai ya cire ta ce amma me yasa ta ce ya yi cire ba ga ganin masallaci ne na sai ba kyau ne sai ya rasa ko wani dalili zai kawo maka A kan shiri a kan cewa akan ba kyau mun gane wani ko da ka kalma ne ga kuma tsabbu wanda ya san wurin ya san yanda ya san a ce an sa da kuma wurin ba san ba wani abu sai ba shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ke umarni ma da a yi ayi su ga shi ya yi turu menene shahid lokacin da ya zo ce musu cire takalmin da ya ki cirewa ya ce me yasa ta ta hayaniya amma sai ya cire ne ya shiga ya sanar sai ce me yasa ta cire annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa kan kusan ashabu suka haifi za ka tashi maka wani ba ce kar ka tsara wala ta kula da sai in ne fa'ilun zalika gadan ba sai da aka ba ta iskan tukuna yanzu hankalin shekwan da sannan kai mutu gyara aka ce daga yanzu kada ka ke gobe zan yi karatu ce insha Allah mun gane wannan wazkur rabbaka idza nafi alamat yake wazkur rabbaka idza nafi da ka ce gobe zan yi kaza din ka ka ce insha Allah ba sai ka tuna kana ka ka ce insha Allah ko duk da ka tuna na ko zan yi kaza ko ban ce insha Allah ko ka ce insha Allah ko ba ko a wajen kike ila muna gani amma fa bai sa kuma an karan ce ka ce wallahi tallahi sai na yi kaza gobe daga baya tun da kai kai zai ya ce insha Allah kuma wurin tuwan ta a wanda ya rinke ce wallahi wallahi ba zan sake yin kaza ba ko ce na yi alkawarin sai na yi kaza babu wani istisna'i a cikin to da lokacin ya zo ya ga abin nan ba zai yi ba ko kuma ya ji ya fata sai ce insha Allah a haifi ya yi in kuma na kafara ne suna na karfi ya yi wannan kafara ne kira mara karfi idan kuwa mantuwa ce kawai kana so ka ziyarci wani ne da ke gobe ina nan zuwa bayan mako da ka kusa na lafiyar mu wani ina nan zuwa gobe amma ban ce insha Allah ba ko ce insha Allah ba shi abin da ayin take وقل أتى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رسول كان وانا كشيء أي الله سبحانه وتعالى وبنجدنا ينا ديلي لشيء تدني الشريعة التي تشيوانا معناه ana tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam asalan akan idan zai faɗa abu ya ci gina kuri a aukuwa ko faruwar wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala to ba wannan tarbiyyar ka ba wannan shekarar wata ai ba abin da yake wannan ma ubangijin ka na dora shi mun wannan to ko kai ma abin da yake wannan ka ne mu shiriya a wajen Allah ta'ala to shiriyan Allah ta'ala shi kadai ya san Allah subhanahu ولا يكونوا كافرين ولا تيأسوا عليكم فهو غيب السماوات والأرض أغفر لي وأسمع ما لهم من ولبثوا في كافهم ثلاثا أجل سنين kun zauna a cikin wannan kogon dutse nasu Allah ta'ala ce jingina kogon zuwa gare saboda zaman da suka yi a fi yin talatan a cikin tsawon shekara ɗari uku wadda zuci kuma ƙara tara a ciki uku ne ko ɗari uku tara malamai suka ce ɗari uku ne ko ɗari uku da tara ko kuma ɗari uku ne kuma ɗari uku da tara <laughs> suka ce saboda kirga muna da kirga na alkamariya akwai kirga na shamsiyya kamar yadda malamai ke cewa shekara ɗari wannan ana samun tsarin shekara ɗaya tazara saboda haka na kirgan shekaru na kamariya shekara ɗari uku kai da tara amma kirgan shekara na shamfiya shekara ɗari uku ne shirke wannan ilmin lissafi an gane wannan to don haka nan idan ka ɗauke shi a shekara ɗari uku daidai to a shamfiya ke idan ka ɗauke shi a shekara ɗari uku da tara to shekara ta ko wa kirgan da muke na yanzu miladiya da wannan kamariya mun ce amfani da ita kalanda hijiriya za a ga cewa idan har za ka ci ya kai shekara talatin da wani abu ko za ka kan ɗari shekara na wani kenan a shekara ɗari za ka iya samun bambancin shekara wajen uku kun abin da muke cewa kun yawwa ma'ana kalanda na musulunci za a ga kwana ashirin da da ko da ko wannan akwai talatin akwai talatin da ɗaya idan kana kirga waɗannan talatin da ɗaya ta ɗin wannan ɗan ɗayan biyu na a shekara da ka kirga shi shekara mun gane wannan wata shekara talatin za a ga abin da zai faru sai za ka yi bambancin tarihi da tsakanin wannan kirgan da wannan mun gane wannan إذا حكى على الرزق سابقا فكان وانت قمريا ميد الشمسية أما إكرم أي شيء شاء فكاء الأوت بكين هذا الكتاب كون استقار ترى السيسية قد يوكر ترى ولدي كل في كاتين ثلاثة من أسل الدمين فكاء الأوت بكين كيف شو أما وزادوا هو هذا الكتاب وزادوا كنت أنا فنقار ترى كاتين كذا فنقار ترى كذا فنقار ترى <laughs> mun gane wannan kulillahu alam malami wannan a gaya muku cewa Allah ta'ala shi ne ya fi gobar sanin wai shekara nawa ne hakikanin abin da kuka wannan an gane wannan da ya sa lahu gaibu samawati wal na kan mai da ƙasa gabaki ɗaya shi ma'ana Allah shi ne masanin gaibin sannan da karfi azmi tihi wa abu ka ma al'amarin ji da gani irin na ubangiji wa ya kai Allah ta'ala ji wa ya kai Allah subhanahu wa ta'ala ma ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ku bayan Allah ta'ala ga baki ɗayansu wallahi ba su da wani wani zubancin al'amarin ku ko mai kama ko na taimako ko agaji lokacin da suka nemi haka don suka buƙaci haka in ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma kuma shi Allah ta'ala la yushriku fi hukmihi ahada bai tarayya da kowa wajen hukuncin in zai hukunci baya neman shawaran wani ko tuntuɓan wani ko ganin wani a ciki abin da Allah ta'ala ya tsara masa shi yake to da haka nan haka Allah ya tsara masa ashabul mahdi rayuwarsu ga kuma abin da ya ja musu daraja shi ka so da yawa kuma da idan mutum ya zo yana ga mutane gaskiya ta tsangome shi to idan Allah ta'ala ne ya tsare da daga cikin sai ga zo mishi wata dokaka ibnu taymiya da suka buga a zamanin ba su rubu ake kai ba to ba albarkacin zaman kurukun shi ke samun dama ya rubuce rubuce ko wanda shi ya rasu cincin amma da rubuce rubuce na ne suka wani bukari a cikin da wani shi ibnu taymiya a kai ko ba su kalli a ga annabawan Allah da yawa daga cikin su tangoman jama'an su suka yi mutu ne ya zama sanadiyar nasarar je mai isara da fir'aun lokacin da tsananin ya tsanani ya tafi ku gargarin Allah kun sa ya gargarin sanadiyyar da Allah ya fito da fir'aun kenan da duk kowa da kowa a garin kamtar ko min jannatin wani ne wa kuma kunuzi wa maqam amin ko ba ta bane kazalika wa awrasna ha bani isra'il suka fito duk dukiyar garin Allah ta'ala ya tsada duk ku fito allah ba su a wurin wannan bani isra'ila da ake wakar suka koma suka shiga jiyan a wurin nabi sallallahu alaihi wasallam ba matsa masa aka yi bazarin masa ya koma madina ya koma madina ba lokaci aka samu cikin addinin ya fara zama abin da ya zama su su da su da babu kashi an tambaye su sun bari sun koma kogon dutse lokaci suka yi amma allah ya rasa su da lafi kenan masu cewa ibadan lokacin malin zafi ibadan jahili <laughs> akwai abin dubawa kuɗi suka yi amma ne ya ja wannan matsayin da darajar imanin da suka yi da Allah tauhidi ce ta Allah mutum kenan mutum da zai zo suka ta ce mishi wani yi Allah ya shirya ta na وَإِنَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Allah ta'ala ta wasu ma usha yi lako min kitabi rabbi ka karanta ainihin abin da aka yi maka wahayi da littafin ubangi maka karanta muku su ji ko kuma ka ji wasu ma usha yi ka ji wannan abin da aka yi maka wahayi zuwa gare ka min kitabi rabbi na daga littafin ubangi la mubaddila li kalimati babu wanda ya isa ya canza abin da Allah ya hukunta shi ولم تجد من دونه ملتحدا فالناقم من عندي ربك اتتي نيما انت ربك اتتي نيما والله بإمنا تجيب لا يكون ربك داور فليك كان بيت أبو المالك كن كان كأبو المالك وكتن لا تكون في أجل كبوكا يكاد أيوة ف هي أزمة يجمع من الله صلى الله عليه وسلم جدا ولا جدي أبو كفار aka je yaƙin yaƙin ma bai auku ba aka dawo garin madina sai ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ɗauke wuta aka jera musu magana ka je ka tambaye shi yadda ya kafa kusuri ga hadisin kan mawa bukari da mutum sun fitar da shi ya kan mamu da wata wasu kira misali ka je inda ya rasa inda zai sa kan shi kwana hamsin sannan Allah ta'ala ta kada ya yafe mu da kansa Allah ta'ala ce wa ala salatati alladhina kullukum hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi kuma shaba alaihim yaqulu inna Allah huwa al-qawiyyu haka nan Allah ta'ala yayi yafiya ga wadannan guda uku nan wanda ake yi musu jinkirin hukunci أبتالك حتى إذا ضربت عليهم الأرض سيدك أبتالنا كم تكون في كتب إلا لا تخاطن في مارك بكتب وقليل ومنية نيان جدك أما سكرت إلا لا تخاطن وظل متكفا كم تألا ملجأ من الله إلا إليك والله دوان بيقاطع مع الله باتل إلا ذاتي حكي تيري لا وجه الله حتى تكد حكا يكوه ثم تاب عليهم ثم الله تعالى يا جميع سولا يثبت لهم من ka sani duk wanda ya saba Allah duk abin da mutum ya fiye da na fajirci wallahi wurin Allah nan shi kaɗai ne za ta dawo wurin shi da kuma kuma ba wani abu za ta maka ba mutum ne za ka saba ni ko ma'aiki ne ko shi duk tarzoman shi shi ne bayan ka kai ka koma sai ga cewa kana tunanin wane ne ka san yana jin nauyin shi هناك دي كان تفاضل هو هذا هذا ولن تجد من دونه ملتحدا اذا انت تقرا مع الله في كتين اذا تداولك اين انت تقرا مع الله الله تبارك وتعالى ولا تعظ عيناك عنهم ويكون من أرسلنا غيره عن مثلنا واتبع هواه واتبع هواه Allah wa cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati ka haƙurar da naskata zuciyarka ma'allaje ne da una rabu tare da waɗannan da ke bauta mu ubangiji suke kiransa bilbadatu wal ashi safiya da maraice yuridu na wajra ma'ana shi suka fuskanta da wannan abin da suke yarda shi ta ɗaya suke ne da haƙuri da kan sai tare da imam muslim Allah ta'ala shi masara ma ya fitar da hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah shi kara masa yace mun kasance ba mu san mu biyar ba lokacin a musulmi ya ambace ta shi kanshi ya ambaci bila ya ambaci khabba kun al-arab ya ambaci suhay da kuma wani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manyan manyan tsaraitawa suke kai da shi kada kai matsalan mu da kai kafin ce mu zo mai imani da abin da kawai ta haka lawan da suke tare da su da za a yi a ce inda su haibi ke kuma na zamu zama an gama ya za a ce inda su karba su kubi layu suke wannan magalisin kuma su muna muni a wajen a yadda suka zo mata da maganin ya ɗauka da gaske suke saboda kasan san irin waɗannan ya ɗauka da gaske ne sai fara tunanin to yanzu a za a wuce haka su abin da suke so kawai ya zama su waɗancan ba su ce mishi wai wani a'a amma dai ya zama su majalisun su daban waɗancan talakawa su kuma na lokacin da zai ba su daban. To, shi kan saƙon Allah ne kuma yana so su fahimta, kila mana fahimta. To, Allah kadai ya san irin abin da ya faɗa a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata bai karkata ba wallahi ta'ala Allah ta'ala ya mage ce kul wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kai hakuri ka zauna ka kasance tare da waɗannan bayan Allah da kullum suna bautan ubangiji da safiya da maraice ba komai yasa sai haka nan ba kuna yi ne ya yi zai wajen abu neman yardan Allah ta ala su shi suka fuskanta da aikin ya yarda da su ya karba wala ta'adu aina ka hannu kada ka fara ka ƙetare idan ka ma'ana ka fara hanje-hanje an gane wannan turidu duna karkayatun duniya ka je ka nufi ainihin a wasu ƙawashen rayuwar duniya kenan idan muka kalli wancan sauƙin zuwa kamar ana gaya mana cewa ana haɓar da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu na tare da waɗannan talakawan kada ya wajen waɗancan talakunan ko mutum su na da kai mun gane wani amma ta guna bi wa kafi ko da ke cikin a lokacin ai shi ba talaka ne irin ko ba kuma da ne irin ko ba kun gane wani kenan ba wadatan kaɗai Allah yake burgewa sai ce wala tu bi man arsalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu kada ka fara kai da'a ga wanda muka shagaltar da zuciyar su ga barin ambatan wacce ba hawa bai wasan zuciya ba shi su ake ne kuma su kafirci ba su zai fi ka kafirci mun gane wannan idan ba ku manta ba wata rana fukarawar muhajirin in je duka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke masa kuka suka ce zahaba ahlul usuli bil ujuri ba masu kuɗi masu dukiya sun fata lada sun bar mu a zaune an gane wannan kenan ake ba an hana a nan kula mai mu'amala da masu dukiya ba daga waɗanda masu girman can da suke yin su sun isa su ake magana annabi sallallahu alaihi wa sallam lace su bayan sun ce yasalluna kama nusalli wa wa bi huduri bai tare da su muke ba kafan mu ga ta na tare da su muke yi amma kuma su suna da dukiyar da su za su ci ya rufu ma su ɗauka ce ga sadaka mun ba mu da shi alkola za a yi aibana <laughs> to kun ga inda ake musabaka na wajen aikin alkhairi shi ne jibda abin da yake da kyau a cikin musulunci kuma wani Allah ba su dukiya yana sadaka yana kyauta kai burin ina ma a ce kai ke da wani dukiya kai irin alkhairin musulunci ana kai da aka da kai burin abin wata ni'ima da ta gani a wajen sadaka abin da kai daidai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lallace ya ba su tasbihi ba za su rinka yi تلاوتنا وأننا تسجيلكم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده ها كل سنة يا ذاتي إن يوضع جبايب وغلائب ولا كم ما تدوك يا بخدر وما تدوك كبير تسكى بانتي وأبعيب وما كنا أيام بكما كده ساكك وما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله من يؤتيه من يشاء وأنا فضلاتي سأل الله أن أبارك وتنجي وبتلك فضل الله dukiyar ko tasbihin A gane wannan ya ba su dukiyar kuma ya ba su damar tasbihin kenan ba kowane mai dukiya ne Allah ta'ala ke ba shi damar haka ba kaga mutum Allah ya yi mishi mawadaci kuma ya zo yana bin Allah sau da kafa ana tono da shi na addini wasu Allah ke masu wannan fadlul lahi ne wannan ne man yasha wannan shi da karatun gaskiya da tun farko da suka zo makaranti mun gane wannan bai warware mun bai fara ba sa da lafiya wa talakawan ma kuwa ne ke bin Allah sai ga mutum talaka ne kuɗi bai da wani da zai ji daɗi a rayuwar da zai amma ko bai sa ko da wani zai Allah ta'ala ya haƙurar da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan bayan ana da ke bauta ma Allah dare da rana da aka ce kuluna menene menene albadat wal ashi ba ana nufin wai kafiya da maraice kadai ba kamar da ba su kan ce dare da rana an ce dare da rana ne ake ne ko da yaushe cikin ambatan Allah ta'ala. Ika imamun nasa'i da ya littafin azkar يكفرون عمل اليوم والليلة aikin da ake ko musulmi ya zama su yana yin dare da rana sai kawo aska ko na safiya ko na marauce din ko na dare ko ba ka gani ko na lokutan sallah ko na ko na duk akwai na yan kaji ba za duk da ko a wasu idan abu kaza ya guda abin da ake so ka إنما الآتي أمبكان بالغلات والأشيبة أنا نكون وكك إذا انتفاقا إذا ذلك كفيتي أمبكان الله آه، آه. من جاء الله صلى الله عليه وسلم يوم مدل في يدين يا بنا يدن حتى في شهر يوم أمبكان الله إلى ما نقول يوم مدل في يدين يا بنا هنا يوم أمبكان الله سبحانه وتعالى جريدا سيري أمبكان سابيا دمريكا جميلين أسان فلا لحظا من سبحانه saboda da yawa Allah ala ya sauke yakan tilmi wasbir ala ma yaqulu wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub misali ko wa min al-layli fasjud lahu wa sabbih laylan tawila mun gane wannan za ga Allah ta'ala na yawan ambatan waɗannan lokuta din yana kuma yabon masu yin tasbiki a waɗannan lokuta wata rana kuma sai yabon masu yi kafin sai kawai الصابرين والصادقين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الأسحار كذلك سيد ذلك وأن لقد نعمة البركة ما درجة شيخة حتى أن اليوم وبلا رمك أمتا شيخ أذكار عند من ذا الله صلى الله عليه وسلم تدخل كاجة آدم عليه وسلم ترى ما أقول الله كتب أنا بابا ملوك في أن تكشي da aka karantar da askar masu yawa da ake a daidai wani lokacin kamar safiya da marauta kun fahimta ku ne da kasan sunna ba za ka jira wani ya zo kuma ga abin da za ka yi Allah ya shirya kuma wannan shi ne tafsirin wannan aya duk wata irin wannan aya da Allah ta'ala yake nufi ba ana nufin wata kungiya da ta kafa kanta ta sa waɗansu alamomi da za ta rinƙa yin wani zikiri na ta da safiya da yamma ba su ake nufi ba a manzo a ba su ake nufi ba waɗanda ke irin azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su azumi Allah ya raba mu da yan sigiri yan dan a cikin ajiyu idan an yi magana sai su ce wani istighfari ne ba kyau ko halalan ne ba kyau ko salatin annabi ne ba kyau to da wani zai ce maka haka sai ka ce to yanzu idan sai ka je ka zauna sai ka istighfarin sai ka hailala mun gane sai ka salatin annabi ba kai salatul fati ba ba kai jauhara ba ka yi wajifa ba kai ya ce wajen mutane Allah ta'ala shi ne نعم نعم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه kada ka fara kai da'a ga wanda muka shigartar da zuciyar shi an zikirna da bayan ambaton so da ka ce ake nufi shin talaka ne wannan ko mawadaci mai mukami ne ko ko a'a oban gari ne in dai ya zama ko an tabbatar da shi ba a da ya dame shi ba ambaton Allah ta'ala ko an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya raka mun زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى واتبع حواه يرجع دوتي أنت وكان أمره فرطا الأمر أنت إذا منت وتحلك أتكنت حلك هزل أتكنت وانت إذا منت الأمر أنت إذا منت خاتي وانت حلك عن بحيث أتكنت الله تعالى يكفي من ونمزان فكذا فقال أتجوان ما دون مكمم ليكي yana bin Allah yana ambaton Allah ko komai rashin jin daɗin menene kai hakuri da shi kila ma ka wani kai hakuri da shi kun ga na daga cikin fa'idojin da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka umarce shi lokacin da ke su suka yawa a gidansa har ta kai wa an sake hafta ko da aka ce mai da sani aka yi maka istishhad inna قوامة ثم قوامة حتى في قميدة وكنا ميتبو ليو عباد وكنا ديو أجن وكما كنا ديو خلق حتى في هكولي دو إلى ما أقول في هكولي دو كتبو وكنا ديو عبادة وكتبو أن درجة ولكن إذا ممكن يضمن كيانا سم الله يانا سم من الله صلى الله عليه وسلم ودوشان تقرأ في دوشان تقرأ لي كيرو صحيح الحنانة إلى ما فهمت تبلغ درجة ممكن صح الله لما ذاك اليوتيوب إذا تكوّت برنبكة تحضرت بالجنة إشي في عن دولة وليوا بيئر من أول حسنا ثم ثم يجي صح الله لما ذاك إن دي أغوى تبدو أن أغوى تبقر مقولا تكوّت بيئر إذا ما فهمت فكرة ثم نفاتح الله تعالى في نعم. الجنة هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته